إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد bayan haka masu sauraro da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan fili mai albarka fili wanda muke yin bayani a kan manufofin shari'ar addinin musulunci sanin manufofi da kuma hikimomin da shari'ar musulunci ta kunsa yana da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojinsa zai taimaka wa mutum wajen samun natsuwa kan hukunce-hukuncen da yake karantawa waɗanda suka zo a cikin addinin musulunci zai taimaka wa mutum wajen jin daɗi da kuma samun annashuwa wajen aikata abin da allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi zai taimaka wa mutum wajen samun dama ta gano hukunce-hukunce waɗanda allah maɗaukakin sarki ko kuma manzansa ba su nassanta su ba a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzansa mai tsira a cikin wannan zama namu za mu yi bayani akan a attaisiru wa raf'ul haraj fi shari'atul islamiyya mana za mu yi bayani akan sauƙi da kuma ɗauke duk wani ƙunci da kuma damuwa da shari'ar musulunci ta yi wa musulmai waɗanda suka karbi wannan addini wanda yake mai girma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da shari'ar musulunci ta bambanta da su daga shari'o'i waɗanda suka gabace ta da kuma wasu shari'o'i daban shine ta ɗaukewa mukallafai ma'ana baligai, waɗanda shari'a ta haukansu ta ɗauke musu duk wani abu wanda yake na kunci sannan Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah madaukakin sarki baya dora wa rai wani abu face illa abin da yake cikin yalwata mana ba wani abu da Allah ya dora wa rai sai iya abin da za ta iya a taifir ma'ana sauƙi wanda ya zo a cikin addinin musulunci ya kasa kaso biyu akwai abin da malamai suke ce masa a taisirul asli at-taysirul asli ma'ana akwai sauƙi wanda yake a cikin asalin shari'ar musulunci ta yaya ma'ana ita kanta shari'ar tun da farko an sanya ta gwargwadon yadda mutane da aljanu za su iya aikatawa Allah bai sanya musu wani abu da ba su iya yi ba wannan za mu fahimce shi a cikin hadisai da kuma nasoshi da yawa daga cikin dalilai akan haka Allah yana cewa Allah yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma'ana Allah madaukakin sarki yana yin nufi yana yin yana yin nufin sauki zuwa gare ku Allah baya nufin wahala zuwa gare ku Allah baya nufin wahala zuwa gare ku sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna dina yusrun inna dina yusrun addini mai sauki ne don haka shari'ar musulunci ta kunshi abubuwa masu sauƙi idan muka kalla da farko muka kalli tauhidi shi kanshi tauhidi kadai ta Allah da abin da yake da alaka da shi da kuma hannuwa daga shirka za mu ga wasu abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ya umarni da su wanda bawa zai iya aikatawa na biyu idan muka kalli su kansu salloli guda biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarni da su za mu ga salloli ne wanda mutum zai iya yi na farko salloli ne guda biyar kawai a yini da kuma dare wanda gaba ɗaya a cikin rayuwarka idan ka ɗauki salloli guda biyar a yini da kuma rana gaba ɗaya sai idan ka yi cikin natsuwa yadda ya kamata ne za su ci maka awa ɗaya a cikin awoyi guda ashirin da hudu kaga wannan yake nuna mana sauƙin da yake cikin ita shari'ar addinin musulunci sannan idan muka ɗauki zakka ita ma zakka za mu ga cewa ita ma akwai sauƙi a ciki na farko idan kuɗi kake da su ba za ka fitar musu da zakka ba sai sun kai wasu kuɗi masu yawa yanzu aƙalla kan ka fitar da zakka sai ka samu dubu ɗari biyar zuwa sama wanda yawanci mutane ma ba su mallaki waɗannan kuɗin ba sannan a cikin dubu ɗari biyar ɗin nan kawai za ka fitar da ɗaya bisa arba'in ne ma'ana za ka kasa duke gida arba'in sai ka ba da kashi ɗaya sai ka ba da kashi ɗaya ma'ana yanzu kaga misali idan kana da dubu ɗari biyar idan ya kai nisabin zakka kawai za ka ɗauki dubu goma sha biyu da ɗari biyar ne ka baya kaga wannan yake nuna cewa abin yana da sauƙi idan muka ɗauki azumi shi ma za ka ga cewa gaba ɗaya azumin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta maka a cikin watanni goma sha biyu kawai ya wajabta maka kwana talatin ne kaga wannan shi ma zai nuna mana sauƙin da yake cikin shari'ar musulunci idan muka zo hajji wanda shi ne rukuni na biyar a cikin rukunonin a addinin musulunci shi ma za ga mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama mai sauƙi ta yadda gaba ɗaya hajjin nan so ɗaya waje ba a gare ka a cikin rayuwarka kuma so ɗayan nan ma za ka yi shi ne a cikin kwana biyar kacal shi ne rukuni na biyar kuma ana yin shi a cikin kwana biyar kacal sannan kuma bai waje ba a gare ka ba sai kawai so ɗaya a cikin rayuwa hakanan Allah maɗaukakin sarki saboda yanayin yadda ya sauwaƙe ibadoji sai ya shar'anta mana yin ibadojin wasu daga cikin ibadojin a cikin jama'a kaga yanzu sallar jam'i sai Allah maɗaukakin sarki sai ya wajabta sallar jam'i a ɗaya daga cikin maganganun malamai sai Allah maɗaukakin sarki sai ya wajabta sallar jam'i wanda wannan sallar da muke yi a cikin jam'i tana sauwaƙe wa mutum yin sallar tana sauwaƙe masa ita duk lokacin da za ka yi sallah a cikin jam'i wannan zai taimaka maka ka ji sauƙin yin sallah ta yadda za ka yi ta a cikin sauƙi kuma ka ji ka gama ta saboda a cikin jama'a kake haka shi ma hajji idan ka ɗauke shi shi ma za ka zo ka yi wannan hajjin a cikin jama'a ta yadda za ka yi cikin sauƙi haka nan idan ka ɗau azumi shi ma azumi za ka yi shi tare da jama'a ta yadda duk lokacin da ka fito za ka samu ba kai kaɗai ne kake yin wannan azumin ba wannan sai ya taimaka maka ka ji kayi shi a cikin sun ɗaya daga cikin malamai yana cewa wa shari'atu mabniyatun ala yusri was suhula shari'ar Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan sauki da kuma sauƙaƙawa wani daga cikin magabata kuma yana cewa wa kadhalika zaharat rahmatuhu fi amrihi wa shar'ihi zuhuran تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب فشرعه نور ورحمة وهداية وقد شرعه محتويا على الرحمة موصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح معنى رحمة الله سبحانه وتعالى تبين أتكي شريعة bayyana wacce take duk wani mai hankali zai iya gane ta don haka shari'ar Allah haske ne da kuma rahama da kuma shirya wannan shine nau'i na farko na sauƙin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin shari'ar musulunci nau'i na biyu shi ne sauƙin da ake yi wa mutum duk lokacin da wani abu ya bujuro masa akwai sauƙin da ake yi wa mutum duk lokacin da wani abu ya bujuro masa abubuwan da suke jawowa a yi wa mutum sauƙi mana ina nufin sauƙi wanda yake bujurowa suna da yawa malamai sun kai su kusan abubuwa guda bakwai na farko abu na farko shine tafiya yanzu lokacin da mutum yake halin tafiya kaga an yi masa sauki Allah maɗaukakin sarki ya yi masa sauki ta yadda cewa idan azumi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi masa sauki zai iya shan azumi ya rama wani lokacin Allah yana cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra <coughs> duk mutumin da yake cikin halin tafiya ko kuma ya yi rashin lafiya ya sha azumi to sai ya rama a wasu kwanakin daban abu na ɗaya kenan sannan kuma idan mutum yana cikin halin tafiyar allah maɗaukakin sarki ya yi masa wani sauƙin ta yadda aka yi masa sauƙi cewa zai iya yin duk sallar da take da raka'a hudu zai iya yin ta zai iya yin raka'a biyu sannan kuma sauƙi na uku aka halatta masa jam'i tsakanin azahar da la'asar ta yadda zai iya yi a lokacin ɗaya daga cikinsu mana ya halatta ya ɗauki sallar la'asar ya yi ta a farkon lokacin sallar azahar ko ya ɗau sallar a zahar ya yi ta a lokacin sallar la'asar hakanan an yi masa sauƙi zai iya ɗaukan magarba da isha ya haɗa su ta yadda zai ɗauko isha ya yi ta a farkon lokacin sallar magarba ko ya ɗau sallar magarba ya yi ta a lokacin sallar isha kaga wannan duka sauƙi ne da allah maɗaukakin sarki ya yi wa a bayansa sababi na biyu shi ne almarau ma'ana duk lokacin da mutum yake rashin lafiya shi ma allah maɗaukakin sarki ya yi masa sauƙi bayan sauƙi na asali wanda shari'ar musulunci take da shi idan mutum yana rashin lafiya na farko kamar yadda muka yi bayani a matafi an halatta masa zai iya shan azumi sannan na biyu ita kanta ibadar an yi masa sauƙi a kanta yanzu misali sallah mutumin da ba zai iya yin sallah a tsaye ba an halatta masa kama a mazhabar malikiya zai iya jingina ya a tsaye idan ba zai iya yi a jingina a tsaye ba sai ya zauna idan ba zai iya zauna ba sai ya yi a jingina a zaune idan ba zai iya yi a jingina a zaune ba sai ya kwanta ya zo a cikin hadisin imran bin hussein annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa saboda rashin lafiyar da ta same shi yake ce masa salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati idan baka iya yin sallah a tsaye ba to fa qa'idan kai sallah a zaune idan baka iya yi a zaune ba to kai sallah a gefanka idan ma mutum ba zai iya yi a gefen ba saboda sauƙi na shari'ar musulunci sai aka halatta masa cewa zai iya yin sallan nan a zai iya yin nuni kawai sababi na biyu kenan sababi na uku daga cikin sabubban da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutum sauƙi saboda su mana sauƙi wanda yake bujurwa banda sauƙi na asali da yake cikin addinin musulunci shine akwai aljihal duk lokacin da mutum ya yi abu cikin jahilci a gurare da yawa addinin musulunci yana iya yi masa sauki musamman idan jahilcin ya zama cewa mutum yana ci gaba da neman ilimi mutum yana ci gaba da neman ilimi kaga wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da ya yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ya faɗa masa haka har sau biyu ko sau uku daga baya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa ba wata sallah da na iya idan ban da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda zai yi sallah da ya koya masa bai umarce shi da ya ramata baya ba sanan daga cikin misalai akwai mutumin da ya ce da yaransa idan na mutu ku kona ni sannan ku dubi ranar da ake tsananin iska sai ku sheƙe ni a cikin a cikin ruwa saboda idan Allah maɗaukakin sarki ya same ni to ba zai ƙyale ni ba don haka sai 'ya'yan nasu suka yi haka daga ba Allah madaukakin sarki ya tattara shi sai ce me yasa kai haka sai ce na yi haka ne domin tsoronka sai Allah madaukakin sarki ce ya gafarta masa kaga abin da ya shirka ne to amma saboda ya yi shi ne bisa jahilci sai Allah madaukakin sarki sai ya yi masa afuwa mana duk lokacin da mutum yake da wata tawaya to Allah madaukakin sarki yana yi masa afuwa daga cikin misalan na ƙasa shine idan muka ɗau yaro Ka kaga mutum lokacin da yake yawo Allah maɗaukakin sarki bai wajabta masa yin sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufe alqalamu an salatati an ɗauke alqalami ga mutum uku daga ciki yake cewa akwai yaro har sai yayi mafarki hakanan mahaukaci shi ma saboda na ƙasar da yake da shi ta hankali shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke masa shari'a hakanan mace ita ma mace Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mata sallah a lokacin da take yin jinin haila saboda naƙasin da take da shi a wannan lokacin kaga tana cikin rashin lafiya da sauransu don haka kaga wannan yake nuna mana cewa lallai allah maɗaukakin sarki yana sanya wa mutane allah maɗaukakin sarki yana sanya wa mutane sauƙi duk lokacin da wata wahala ta bujiro musu a <clears throat> sababi na biyar shine annisiyan annisiyan shine sababi na biya mana duk lokacin da mutum ya manta ibada a wani lokaci da ake yin ta na musamman to allah maɗaukakin sarki yana yi masa afuwa ta yadda ba zai kama shi a kan jinkirta ibada ta yi ba yanzu mutum ne ya manta bai yi sallar zahar da la'asar ba da magarba bai tuna ba sai lokacin sallar isha to abin da yake kansa shine yi waɗannan sallolin kuma babu zunubi a kansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cikin hadisi rafa Allahu an ummati al-khata wa nisyana wa alai Allah ya ɗauke wa al'umma ta ma'ana ya ɗauke musu ba zai kama su ba ba zai kama su ba idan suka yi mantuwa ko suka yi kuskure sababi na shida shine al'ikra sababi na shida shine al'ikra abinda ake nufi da al'ikra shine ma'ana idan aka takura wa mutum ya yi abu idan aka matsa wa mutum ya yi abu duk lokacin da aka matsa wa mutum ya yi abu to shi ma wannan ana yi masa afuwa ma'ana hukuncin ba zai zartu ba yanzu idan mutum aka takura masa ya faɗi kalmar kafirci to Allah maɗaukacin sarki ba zai masa hukunci cewa ya zama kafiri ba idan aka takura wa mutum ya saki matar shi shi ma Allah maɗaukakin sarki ba zai zama da wannan sakin ya zama ya zartu ba sai dai malamai suna faɗan cewa akwai shara'ai waɗanda shi al'ikra ma'ana takurawa ko kuma matsawa mutum ya yi abu ba zai tabbata ba da shi na farko ya tabbatar da cewa wanda ya takura masa din nan zai yi masa abin da ya ce zai masa kama a ce idan baka ce Allah biyu ba ne za a kashe ka ka tabbatar da cewa mutumin nan zai yi maka abin ko kuma ya zama kana da zato mafi rinjaye cewa wanda ya ce maka zai yi maka wannan abin tabbas zai yi maka shi idan ba ka da wani zato mafi rinjaye to wannan zai zama cewa bai halatta ka yi wannan abin da aka sa ka kai ba na biyu ya zama cewa wannan abin da aka ce ka yi ya zama ukuwar da za a maka a kan wannan abin idan ba ka yi ba ya zama cewa ba za ka iya ɗauke ta ba kama wani ya zo ya ce jamilu zarewa idan baka saki ka ba zan maka bulala biyar kaga wannan ba zai sanya ni na ce na kafa hujja da wannan bulala biyar ɗin na saki matata na kafa hujja da cewa an takura min ba saboda haka akwai sharaɗai da malamai suka faɗa a sababi na bakwai na ƙarshe wanda malamai suke bayani a kai wanda yake jawo mutum ya zama cewa an masa afuwa a kan abin da ya shiga ciki shine al'usro umumul balwa ma'ana ya zama wani abu ne wanda mutum ba yadda zai yi da shi yana daga cikin misalan wannan allah maɗaukakin sarki da ya yi afuwa a kan najasa wacce take raguwa bayan mutum ya yi tsarki da dutse idan mutum ya yi tsarki da dutse ba yadda za a yi najasar nan ta tafi gaba ɗaya to amma shin zai yi a gusar da najasar da dutse kwata-kwata ba zai yi ba to tunda ba zai yi ba sai allah maɗaukakin sarki sai ya yi afuwa sannan na biyu a yanzu misali najasa 'yar kaɗan wasu ta a jikin tufan mutum ita ma wannan musulunci ya yi afuwa a kanta saboda me saboda al'usuru wa umumul balwa saboda wani abu ne wanda yake ba yadda za a yi mutane su iya zama cewa sun kasa yin ta'amuli da shi hakanan irin garar mana abubuwan da garar yake shiga mana abubuwan da ba a da tabbacin abin da suka kunsa saboda ba yadda za a yi don haka musulunci ya afuwa yanzu misali idan ka sai leman bawo ka sayi leman ɓawo ko kuma ka sayi a ɓai ba ka da tabbacin abin da yake ciki abu ne wanda yake mai kyau to amma saboda babu yadda za idan aka ce za a sai an buɗa kafin ka siya wannan zai jawo su waɗanda suke yin sana'a ya zama cewa a sun cutu sai allah maɗaukacin sarki sai ya yi afuwa kan wannan garar ɗin wannan su ne sabubba waɗanda suke jawowa a addinin musulunci Yayi sauki wanda yake sauki yayi sauki bayan sauki na asali wanda musulunci ya zo da shi a cikin shari'a su waɗannan sauƙin suna da ire-irai waɗanda su ma ire-irensu sun kai guda bakwai abu na farko akwai abin da malamai suke ce mai takfif isaf mana Allah maɗaukakin sarki zai yi maka afuwa ta yadda zai sarayen maka da ibadar gaba ɗaya mana har abada ba za ka rama ta ba yana daga cikin misalan wannan kamar mace yanzu idan ta haila gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki zai sarayen mata da sallah kuma ha abada ba za ta rama ba na biyu akwai abin da suke ce masa takfifu is mana allah maɗaukakin sarki zai rage maka wani nau'in na ibada saboda wani hali da ka shiga misalin wannan shine duk lokacin da mutum yake tafiya idan mutum yana cikin halin tafiya to Allah maɗaukakin sarki zai rage masa duk sallah mai raka'a hudu ta kuma raka'a biyu Allah ya masa wannan sauƙin akwai abin da suke ce masa na uku kenan akwai takfifu taqdim mana Allah ya maka afuwa ta yadda za ka iya jawo wata ibada ka yi ta ba a lokacin ta ba kamar yadda za ka iya ɗauko sallar la'asar ka yi ta a lokacin sallar zahar akwai abin da malamai suke ce masa takfifu ta'khir ma'ana Allah ya halatta maka ka ja ka ɗauki wata ibada ka yi wata ibada ka yi ta ba a lokacin da eh, yake nata ba kamar ka ɗau sallar magarba ka yi ta a lokacin sallar isha saboda kana cikin halin tafiya akwai abin da malamai suke ce masa na biyar kenan takfif ibdal ma'ana duk lokacin da wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta maka ita ya zama cewa baka da yadda ba za ka iya yin irin wannan ibadar ba Allah maɗaukakin sarki sai ya canza maka da wata domin ka samu sarki kamar yanzu misali mutumin da ya kasa samun ruwa sai Allah ya halatta masa yin kimama mutumin da ya je hajji yana yin tamattu'i ko kiran bai samu yadda zai iya yin hadaya ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sha'anta masa ya ba shi dama cewa yana iya yin azumi guda goma na shida akwai abin da malamai suke ce masa takfifu tarakus takfif awi takfif a takfifu bi tarakus mana Allah maɗaukakin sarki ya maka sauƙi ta yadda zai maka rahusa a wani abu kamar yanzu cin mushe asalin sa haram to amma lokacin da mutum ya shiga cikin wahala ya kasa cin ya kasa samun wani abu da zai ci sai Allah maɗaukakin sarki ya yi masa afuwa ya ci mushe Kamar man tsura laira babi wala adi fala isma alai bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani akan haramcin cin mushe sai ce duk mutumin da ya samu ya zama ya samu iftirari yana cikin larura ba shi da yadda zai yi Allah madaukakin sarki ya ce to wannan babu laifi a kan shi na ƙarshe shine abin da malamai suke ce masa takfifu taksifu taliyar mana Allah maɗaukacin sarki ya maka afuwa ta yadda zai canza maka nau'in ibadar gaba ɗaya ta yadda zai canza maka nauyin ibadan gaba ɗaya yanzu kamar misali mutumin da yake cikin tsoro to Allah madaukakin sarki ya masa afuwa ba sai ya yi sallah irin yadda aka saba yi ba kamar an je yaƙi kaga mutum zai iya yin sallah yana tsara da takobi waɗannan su ne na'u'uka guda bakwai waɗanda waɗanda suka ƙunshi sauƙi a cikin shari'ar musulunci masu sauraro da kuma masu kallon mu idan muka lura sosai za mu ga irin sauƙin da shari'ar musulunci take da shi wannan zai yi raddi ga mutanen da suke da'awa suke ganin cewa suke ganin cewa a cikin addinin musulunci akwai tsanani akwai wuce gona da iri wannan zai nuna mana cewa lallai wannan da'awa ce wacce ta ba da asali saboda ne saboda allah maɗaukakin sarki tun da farko ya riga ya ɗauke wa mutane matsaloli da kuma masifu da kuma tsanani wanda yake cikin shari'o'i waɗanda suka gabata waɗanda suka gabata kamar yadda wasu malaman suke cewa a shari'o'in da suka gabata idan mutum fitsari ya taɓa tufarsa kawai sai ya yanke gurin amma mu a shari'anmu daga ka sa ruwa a gurin shi kenan daga ka sa ruwa a gurin shi kenan wasu daga cikin malamai suna faɗa a wasu daga cikin shari'o'in da suka gabata idan mutum ya yi zina wani lokacin za a zo kawai a rubuta a kofar gidansa cewa wane ya yi zina ga muku yanzu allah maɗaukakin sarki sai fikirta ka don haka addinin musulunci addini ne mai sauƙi kuma babu wani haraj duk wani abu da yake cikin addinin musulunci abu ne wanda yake mai sauƙi wanda waɗanda aka kallafa wannan abin za su yi aikatawa kuma duk lokacin da suka kasa aikatawa to Allah maɗaukakin sarki sai ya fito musu da wasu abubuwa waɗanda ko dai su aikata wani ɓangare na ibada kamar yadda daga cikin ƙa'idojin da malamai suke faɗa shine almaisuru la yasqutu bil masu kamar yanzu misali mutumin da a goshinsa ya rabu ya ƙone kaga Allah maɗaukakin sarki ba zai wajabta masa cewa dole sai ya ɗauki goshinsa duka ya yi sujjada ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya masa afuwa da cewa ya yi sujjada da wannan rabin goshin idan ma bai samu damar yin sujjada ba kawai sai ya yi nuni sai ya yi nuni sai ya yi nuni ba sai ya sa goshinsa a ƙasa ba sannan idan mutum ya yi tafiya kaga ya sa kufi maimakon ya dinga yawan cire wannan kufin da ya sa akwai wahala Allah maɗaukakin sarki sai ya masa afuwa ta cewa ya dinga yin shafa akan kufin na har zuwa tsawon kwana uku da kuma dararansu sannan wani sauƙi mai girma da addinin musulunci ya yi shine duk lokacin da mutum ya saba aikata wani aiki na alkhairi idan ya yi tafiya allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da rubuta masa wannan ladan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza safara al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun duk lokacin da bawa yayi tafiya ko kuma yayi rashin lafiya Allah madaukakin sarki sai ya rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin yana rashin lafiya ko kuma yana halin tafiya ma'ana yanzu misali mutum ne ya saba kullum da daddare yana yi raka'o'i goma sha uku to sai ran nan sai ya rashin lafiya Allah madaukakin sarki sai ya rubuta masa ladansa cikakke mutum ne ya saba kullum duk litini da alhamis yana yin tafi yana yin azumi sai ya yi tafiya idan litini da alhamis din nan ta zagayo yana halin tafiya sai Allah madaukakin sarki sai ya rubuta masa ladansa cikakke kamar wanda ya yi wannan aikin kai ba nan ma ya tsaya ba idan ma kai niyya cikakkiya kuma Allah maɗaukakin sarki bai baka damar da za ka aikata wannan abun ba sai Allah maɗaukakin sarki sai kawai sai ya baka ladan wannan niyyar da kai kai akwai lokacin da za a iya rubuta maka ladan kama cikakki kaga wannan yana nuna mana saukin addinin musulunci sannan daga cikin abin da yake ƙara nuna mana saukin addinin musulunci shine a idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki allah maɗaukakin sarki sai ya ninka masa wannan abin sau goma zuwa sau ɗari bakwai zuwa abin da allah maɗaukakin sarki ya su amma idan ya aikata zunubi sai allah maɗaukakin sarki sai ya rubuta masa mummunan aiki guda ɗaya kaga wannan duka yana nuna mana girman addinin musulunci da kuma matsayinsa da kuma yadda addinin musulunci yake kula da a haƙoƙin mutane don haka wannan sai ya nuna mana cewa duka wata da'awa da kuma wata wasu maganganu da mutane suke yi na tsanani da yake cikin addinin musulunci a ba shi da tasiri kuma insha Allah ta'ala idan masu sauraro da kuma masu ganin mu suna biye da mu a bayanan da za su zo a zaman makin da za mu yi nan gaba insha Allah ta'ala za mu ɗau hukunce-hukunce na addinin musulunci ɗaya bayan ɗaya kowanne mu faɗi hikimomi da kuma manufofi da suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan wanda a lokacin sauƙin shari'a addinin musulunci da kuma raddi ga waɗanda suke da a tsananin da yake ciki zai ƙara fitowa fili Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure ko kuma tuntuɓan harshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء آخر ألا يهدام أو نزمن نقبا إن الدين عند الله الإسلام